na tilawa online tv shiri mai albarka shiri mai yake wanda yake kawo muku ababe na more rayuwa da addini sannan kuma da magani muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya amince mana kuma ya gafarta mana allah ubangiji ya sa muna cikin daga waɗanda aka yanta a cikin wannan wata aka yi musu rahama aka gafarta musu aka ɗaga darajarsu allah ka karɓa mana wannan ibada da muka yi ta azumi barkanku da sallah barkanku da sallah barkanku da sallah masoyana wanda suke cikin duniya ina amfani da wannan dama in mika muku gaisuwa ta sallah taqabbalallahu minna wa minkum allahumma ja'alna min aljannati alfirdaus da'iman Allah kai mana haka domin tsarkin sunayenka mutanen da suke saudi arabia da mutanenmu da suke kuwait da mutanenmu da suke qatar da mutanenmu da suke umman da mutanenmu da suke lebanon da mutanenmu da suke afghanistan da mutanenmu da suke india da mutanenmu da suke eh, eh, syria da mutanenmu da suke yemen ina muku gaisuwa na ga saƙonni na ga saƙonni suna ta shigowa Allah ubangiji ya muku albarka Allah ya muku albarka da ku da zuriyanku da 'ya'yanku Allah shiga cikin al'amarinku laifukan da kuke tsakaninku da Allah wanda Allah shi ya sani Allah ka gafarta musu kuma ubangiji Allah ya sa mu gyara halayenmu Allah ya ƙara muku imani mutanenmu da suke um, uh, canada italy germany faransa Eh, brazil eh, da sauransu sweden ba zan iya ambatawa ba allah ubangiji ya muku albarka allah ya sa kun yi sallah lafiya da ku da iyalanku allah ya muku albarka duk inda kuke ah, mutanenmu da suke libya mutanenmu da suke dijar eh, mutanenmu da suke ghana mutanenmu da suke cote d'ivoire mutanenmu da suke togo mutanenmu da suke kwatano benin republic mutanenmu da suke kasashenmu eh, eh, na afirka senegal ga sunan da sauransu ba zan iya ambatawa ba suna da yawa mutanenmu da suke morocco kun ga sako mutanenmu da suke algeria mutanenmu da suke sudan yan uwanmu na sudan wallahi na ga sako alhamdulillah allah ubangiji ya muku albarka Allah ya karɓa mana wannan ibada ta mu na addu'o'i da kuke te mana muna roƙon ubangiji Allah subhanahu ta'ala kamar yadda muke zaune a cikin wannan ɗaki naka mai girma Allah ka gafarta mu iyayensu Allah ya gafarta mu iyayenku in sun mutu in suna nan Allah ya sa ku rabu da su lafiya Allah ya shiga cikin lamarinku ya sa albarka a cikin rayuwarku ya shirya muku zuriyarku duk inda kuke a duniya mun gode mun gode kasatan 'yan uwana da suke najeriya gaba ɗaya wannan state da muke da su a najeriya na ga sakonni bila adadin ubangiji allah ya mana albarka allah ya muku albarka allah ya muku albarka wallahi na gode da ƙauna da soyayya yadda kuke so na dan allah wallahi ina son ku dan allah ubangiji allah subhanahu wata'ala ya ɗaurar da wannan soyayyar tamu ba a nan duniya za ta tsaya ba yasa za mu tafi da ita cikin jannatul firdaus Allah ubangiji ya muku albarka ya muku albarka duk inda kuke abin da nake so in ɗan yi tsokaci kaɗan anan shine akwai saƙonni gaskiyar magana wallahi wanda ba zan iya duba su ba a ɗan lokaci don saƙonnin da suka shigo mana daga safiyan nan ta yau sallah zuwa yanzu nan da nake wannan maganan sakonni ne ba zan iya ƙidata su ba to shine ne amfani da wannan dama in muku godiya ta musamman in muku jinjina wa'anda suke da rashin lafiya a cikinku duk inda kuke a duniya allah ka warkar da su allah ka warkar da su wanda suke gida suke jinya wanda muke ba su magani a duk duniya allah ka ba su lafiya wanda suke asibiti a kwance ba su da lafiya allah ka ba su lafiya wanda kuma suna da lafiyar to allah ka ƙara mana lafiyar kuma ka ba mu ikon amfani da wannan lafiya da ka ba mu wajen yin ɗa'a a gare ka muna muku fatan alkhairi muna muku fatan alkhairi gaisuwa da jinjina a gare ku ba zai kare ba allah ubangiji ya muku albarka na gode na gode na gode a ni ne naku har kullum shu'aibu ibrahim akarami ina muku fatan alkhairi mu yi shagulgulan sallah lafiya ma'assalam